mai dai namu na na gidan mai ga talaka dai ba ba zuwa gidan mai isha mai ya yi tsada kuma an ce man man ma wai na Nijar ne ake doka a shiga da shi Najeriya kuma yau mutanen mu su sake doko shi su mai domin mu shi na wasu kenan ke tsokace akan tsadar man na Nijar da ya samar wa yan kasa sama da dubu bakwai ayyukan yi bayan gina hanyoyi azuzuwa asibitoci da makarantu da kuɗin na baya bayan ita ce gada ta uku ta birnin yamai sai dai uma wani dan adawa na ganin san ba a yi wa al'umma adalci ba a wannan mai haba da shi da babu shi ma duk uwa su guda mu goma ma ruwa da wannan mai ba yanan muna tasha na ga hannu saboda daga najeriya ake kawo shi kuma ga yanan muna saye kuma da gwami. kana iya ta gidan mai ka ba da ɗari da ishirin a baka litir guda ya nan kuma yana ana sai da dala satin satin. mu ba mu karuwa da man nijar. ta bakin sila abdu kakakin jam'iyya mai mulki ta pendes tare a huskar jihar maradi yana da kyau a yi ma gwamnati adalci lura da yadda ta samu kasar nan wacce ta yi kokari wajen raya birane to sai a diba a cikin kasashe wacce ce take sai da man fetur da arhahe da niger alhali idan ka diba dan man fetur din niger dan kaɗan ne ba za a ga shi da irin nigeria ba kenan kaga idan za ka ma kanka adalci to ba za ka kawo irin wannan ra'ayin ba akwai waɗanda duk suka sa hannun jarin su a ciki to dole ne bakin gwargwado kowane ya samu wani abu sani ibrahim wani mai sharhi na ganin bunƙasa noma da kuɗin man shine zai karfafa tattalin arzikin niger arzikin noma ne ke ta da kasashe da inda ka an shi ne yake waduwa cikin ƙauka cikin karkara cikin birane cikin ƙauka kowa ya gane akwai arziki amma arzikin mai ko angola ko nigeria ko libya ko ɗan siyasa ne ke ma umfani ni magana a dogara game kullum ba abu bane mai kyau abin da ya kamata gwamnatocin mu su inganta noma salisu isa maraɗiyar fi hausa